a wannan masallaci mai albarka masallacin ƙofar hakimin doma zai da fari da ke nan fadar jihar gombe to a yau 25 ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta zo daidai da ashirin da shida ga watan afrilu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyar annabi isa alaihi salam yau rana ce wadda za a rufe wannan tafsiri wadda malaminmu jagoranmu sheikh aminu ibrahim daurawa yake gabatarwa a wannan gari mai albarka garin gombe fadar jihar gombe kuma cikin jihar gombe wannan tafsiri da malam yake gabatarwa yau kimanin shekaru ashirin da hudu kenan tun alif dubu ɗaya da dari tara da tasa'in da takwas malam yake kai komo zuwa gombe domin gabatar da wannan majalisi wannan ba karamin abu ba ne mun san cewa idan muka yi dubi a duk malaman da muke da su a Najeriya babu wanda ya ɗauki tsawon lokaci a majalisi guda ya dauki wannan tsawon shekaru yana kai komo kuma bai gajiya ba ko bai taɓa cewa zai fasa ba malamuna addu'a Allah ya saka maka da mafificin alkhairi ya kuma sanya a mizani ya sanya ta da mu duka a cikin jannatul firdaus to ba tare da ɗaukar lokaci mai tsayi ba za mu kira alaramma ibrahim abdulrashid wadda shi ma jagantacce ne yana nasa ƙoƙarin wajen ganin cewa shi ma bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen zuwa kowace shekara yana zuwa ana gabatar da wannan aikin alkhairi tare da shi to za mu gaice shi domin ya karanto mana kaɗan daga cikin ayoyin alkurani mai girma akar makalla alaran ma ibrahim abashir bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلاً خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا alhamdulillah mun saurari karatun alkur'ani mai girma daga bakin alarama ibrahim abdurrashid allah ya sa baɗi ma za mu sake jin wannan kira'a mai zaƙi daga bakin wannan bawan allah alarama ibrahim abdurrashid gaskiya jikina sai da ya sanyi sai da na ji ma dai na gagara alhamdulillah so mai jawabi na gaba za mu kira shugaban da'awa a relief organization sanar jihar gombe dr muhammad lawan wadda jajirtacce ne kuma ana gwagwarmaya a ga cewa an taimaki addinin allah an taimaki bayan allah mun ga irin abubuwa da wannan kwamiti na da'awa a relief organization suke gudanarwa kama daga aikin tafsiri zuwa taimakon marayu jayu sabbin musulunta da dai sauran al'umma to muna addu'a Allah ya amsa wannan aiki da wayannan bayan Allah da mu muke gudanarwa wadda na san yana samun gudumawa mai ƙarfi sosai daga sauran 'yan kwamiti irin su alhaji mai gari da irin su da takwalo da sauran jajirtattun 'yan kwamiti na da'awa relief organization muna addu'a Allah ya musu sakayya a ah, dakta bismillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديهم الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله to muna yi wa Allah tabaraka wata ala godiya da haɗa mu a wannan rana a kuma wannan wuri mai albarka inda ya ko ina albarka da tsarki a duniya shine ɗaya daga cikin ɗakunan Allah ba don wani abu sai don gabatar da wato rufe tafsir na wannan shekara ta shekara uku. idan mun yi tunani za mu ga cewa kamar jiya ne ko shekaran jiya aka ba da gabatar tafsir din nan amma sai ga shi yau an zo rufewa ko da yake dai al'adance an saba rufewa 27 ga wata to saboda wasu larurai a ga cewa bana za a rufe 25 ga wata Allah sanya alkhairi to da farko muna mai godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wato da ya ba mu daman wato gudanar da wannan tafsiri na wannan shekara sai kuma godiya ga shi Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar yau shekaru 24 kenan ake gabatar da tafsiri tsawon shekaru 24 tun ana wancan masallaci na kudu har Allah ya sa aka samu aka ga wannan masallaci kuma malam yana cigaba gaba da zuwa bai gajiya ba to kuma yadda da yake karantar da mu yake wannan tafsiri insha Allah muna fata ya ci gaba da haka ya dore asalin tafsiri mai cikakken bayani ba tafsiri na wanda za da gaggawa ba kamar yadda tsawon ya faɗa ne wanda muna ganin da insha Allah nan zuwa wasu shekaru 24 din ila sauki na'am na'am to ina ga zan fara da ita wannan majalisa ta da'awa da organization kamar da aka sani wannan kwamiti ya fara ne a sanadiyan shi shekaru ibrahim daurawa din wanda wata bayar Allah ta musulunta aka samu dan matsaloli aka nada kwamiti domin kula da ita daga nan abin ya ci gaba da tafiya har halin da muke ciki yanzu ayyukan su ne kamar haka akwai fita da awa akwai gudanar da azuzzuka da muhadarori akwai gudanar tafsirai tafsiri a watan ramadan a cikin wannan gari na gombe da kuma sauran garuruwa da dama a wuraren da ake tura malamai su je su yi tafsiri sannan akwai tarurruka na ƙarawa juna ilimi akwai gudanar da wato makaranta ta musamman wanda take ta shafi sabbin musulunta maza da mata dole suka musulunta akwai makaranta da ke kula da su ta ake karantar da su akwai makarantoci makarantu da muke da suna islamiyya wanda suke na mata da yara duk ana gudanar da su a ƙarshen wannan majalisa sannan akwai wata makaranta musamman wanda ake koyar da ilimin babul da wanda ma da yake bayani muna da kwararru a wannan bangare din wanda wasu daga cikin su masu tsofin fastoci ne allah ya musu gyaɗa dogon suka musulunta wanda suna koyar da mu yadda a babul yake sannan daga ciki akwai gudanar da wato makaranta ta koyar da sana'a masu waɗanda suka musulmi da malayu ana koyar da su sana'a domin su samu dogaro da kansu sannan akwai tsari da muka samu na babbar makaranta wadda take karkashin wannan majalisar ta da'awa makaranta ta babbar makaranta ta kiwon lafiya wanda aka sanar da suna fountain college of health sciences and technology ita ma tana karkashin wannan majalisa ta da'awa na daga cikin manyan manyan ci gaba da muka samu sannan akwai ayyuka na yau da gobe na taimakon al'umma na hizba sannan akwai ayyuka kuma wanda yake na bangaren mata wanda duk abin da yake bangaren ya shafi mata su suke gudanarwa wanda ya shafi karantarwa ya shafi wankan gawa da makamantansu sannan akwai kuma ayyuka na jin kai waɗannan ayyuka na jin kai sun shafi bangarori kamar guda hudu ko fiye da haka na farko dai shine kula da marayu ana da marayu a gidan marayu da kuma marayu da suke cikin gari wanda yau shekara goma sha ɗaya kenan da kama gidan marayu kuma ana kula da waɗanda suke cikinsa ɗari bisa ɗari sai kula da waɗanda suka musulunta sai kuma na uku taimakawa marasa ƙarfi sai na hudu taimakawa masu neman taimakon gaggawa wanda ofishin da'awa ya kasance kamar wato a ofishi na hukuma kuka ce a police station wanda daga safiya har dare ana aiki a ofishin nan matafiya ana taimaka musu wanda yake ya bata ko ya samu wani muskila kawai sai a ga dan a ya kawo shi ko ya kawo ta ko mai na ya kawo cewa wani yana cikin damuwa a taimaka masa mata da ake musu musamman idan mata auren dole idan sun zo wata rana ta zo daga sokoto wata daga kano wata daga wurare da dama saboda irin yadda suka saba na gudun auren dole da sun zo sun yi bayani ma ko dan a taba ko mai mashin kawai sai ce a kawo da'awa kai hatta in an zo mutum yana gararan ba wani mai ɗan taɓin hankali wani haka haka sai ce a kawo da'awa yau an kawo ba ɗaya ba biyu ba irin wannan sai mu yi kokarin da zamu ga an gaishe asibiti ko makamantansu akwai wanda ta zuwa da irin wannan haka ita da hankalin muka zauna da ita sai muka kai ta har aka sa kwamiti aka kai ta har garin su a zamfara state to duk irin wannan ana taimakawa to sai bayani a game da waɗanda suka musulunta a wannan ramadan da muke ciki an samu maza goma sha ɗaya da suka musulunta an samu mata ashirin da biyu jimilla talatin da uku domin wanda suke musulunta ne ba wanda suke zuwa masallaci kawai bane ko da suke zuwa ofis musulunta da safe ko da rana sannan idan an da jimla waɗanda suka musulunta daga ramadan na bara zuwa ramadan na bana an samu maza 62 mata 99 jimillar wanda suka musulunta a wannan shekaran 161 wannan muna magana wanda suka zo su gombe suka musulunta kenan ko kuma yan cikin gombe suka musulunta ba a magana wanda suka musulunta a ƙauyuka wanda an fita da awa ko kuma birnin na ƙauyuka na ƙananan komi wanda suke musulunta a waɗannan wurare din to jimillar waɗanda suka musulunta a maza da mata wato na hada da na ramadan na bana kenan shi ne maza saba'in da uku mata ɗari da ishirin da ɗaya wanda ya zama ɗari da casa'in da hudu kenan sannan waɗanda suke adadin waɗanda suke ƙarƙashin kulawan da'awa wasu suna gidan iyayensu wanda suke suna mafi karanci wasu kuma suna wani waje daban amma wanda suke ƙarƙashin dawa na kula da su ɗari bisa ɗari su ne akwai maza sha bakwai akwai mata saba'in da biyar har da waɗanda suka musulunta a ramadan ɗin nan su waɗannan saba'in da biyar suna ƙarƙashin da'awa ko wanda suke sun haɗa da akwai zaurawa akwai 'yan mata wanda gaba ɗayansu suna jiran allah ya kawo rijal waɗanda suka amfana a wannan wata da kayan abinci da ɗinkin sallah waɗanda suka musulunta su saba'in da kafas aka ba musu kayan eh, sallah da kayan abincin na ramadan sannan marayu waɗanda aka taimaka musu da abinci da kayan sallah wanda zan yi amfani da wannan dama in sanar da al'umma cewa mun canja salon da aka saba yan shekarun da suka wuce na tara su a wannan masallaci a ba su wannan abin da ya sauƙaƙa saboda ya kasance wanda muka musu bijinta game da malam ya faɗa ita nanatawa ɗari bakwai da sha uku amma idan an zo masallacin nan zaka tara mutane sun fi dubu biyu sun haɗu da wanda wani ya zo wuce mata tsaye a wajen domin ga cewa kamar bara an samu matsala sosai wanda abin da ake aka samu za a bayar ɗin da ya isa ma masu kati maballanta na ko ɗan suka zo suna sun yi layin su ma na marasa kati to ƙarshe aka dinga hayaniya abin da ake bukata ba a samu ba to sai muka ga mu koma hanyar mu ta da shine tunda suna da rijin mun san gidajensu a dinga bin gida-gida ana kai musu dama mun ɗauki wanda za mu shiga za mu iya ne marayu da suke cikin gombe Allah na san yawansu to wannan ɗari bakwai da sha uku sai dai mu ga za mu iya kokarin mu bi cewa mun taimaka musu da abin da ya da kamar yadda malam yake bayanin cewa shine a ba su kayan sallah a ba su ramadan sannan kuma a cikin watanni goma sha hudu ana taimaka musu da ɓangare ta ɓangarori guda uku shine ilimi da kiwon lafiya da kuma abinci to waɗannan su ne muka ɗauka wanda a yanzu haka ana kan wannan zagayawa ana raba musu amma lissafin da muka yi saboda kowa zai iya tuna zai iya ganin cewa taimako da ake sa aka samu a bana bai kai kamar sauran shekaru ba domin dai kiyasta dai za a samu kamar ɗari biyar da hamsin waɗanda za a kai musu gidajensu sai dai muna fatan a ci gaba da kawo taimako ɗin ko da ma bayan an rufe tafsir kamar yanzu a yau dana son su kawo taimako kuma insha Allah za a riskarwa su waɗannan marayi ɗin muna tsammanin adadin zai wuce 750 ko ma ya kai 713 din sannan marasa ƙarfi da aka taimakawa da abinci ko kuma kayan sallah a cikin wannan wata na ramadan an taimakawa mutane 115 wanda sun zo ta hannun ofis sannan a shekar da ta wuce ɓangaren aure su waɗanda su musulunta an aurar da mata guda goma sha biyar kacal don a bala mun muna da saba'in to bari muna da saba'in da biyar mata kama cikin saba'in din nan wanda allah ya fata yi suka samu aure su sha biyar ne to kaga har yanzu dai muna nan muna jiran a rijal kuma rijal suna nan sun yi fitowa muna fatan allah tun kudo su sannan daga cikin kwamitocinmu akwai kwamitin sulhu wannan wannan kwamitin sulhu yana sulhu ta wannan ɓangarori misali tsakanin sabbin musulunta tsakaninsu da mazajensu matsalar da ya shafi marayu matsalar da ya shafi harkar kuɗi matsalar filaye matsala tsakanin mambobin da'awa ko matsalar da fi tsakanin yan uwa a cewa da ƙani ko ya da kama an samu matsala da kuma tsakanin makwabta to wannan duk akan bi wannan kadunsu a wannan kwamiti namu na sulhu wanda ya shafi lauyoyi alƙalai da malamai to a shekarar da ta wuce an saurari ƙararraki guda 412 a cikinsu an warware 345 an tura 15 kotu waɗanda kuma ba kammala su ba su hamsin da biyu don suna aikinsu a asabar da lahadi na kowane sati wani lokaci kuma suka tsallake wa an samu wani wani cin na musamman to waɗannan ayyuka da aka yi ko ake gudanarwa tsawon shekara a dai abin da aka kashe a bara an kashe wato daga ramadan zuwa sha'aban an kashe miliyan sha bakwai da dubu ishirin da takwas da naira ɗari shida da sittin abin da aka samu kuma kashe a wannan shekarar kenan sai matsaloli kamar yadda muka dinga maimaitawa shekara da shekaru har yau ba mu samu wannan biyan bukata ba amma muna fatan allah turo mana waɗanda za su share mana hawaye na waɗannan matsalolin na farko dai shine rashin wadatun kudaden gudanarwa domin waɗannan ayyuka na jin ƙai idan an yi tunawa kama a bariya bariya wacce ne kafin corona mun yi bajet ya zama kusan miliyan hamsin da son samu a samu wannan inda yana so a taimaka ɗin, amma ba a samu harka ma haka ɗin ba to sai na biyu fita da ake yi da awa muna buƙatar a samu mota pickup wato heroes wanda za su dinga shiga lunguna domin da'awa sannan muna bukatan mashina shi ma na fita da'awa yanzu kusan duk waɗanda suke zuwa da'awa da muka yi lissafin nan da kansu suke zuwa saboda musulunci ya ba su sha'awa su su musulunta me kake da kuma idan an ji an tallata musu wannan aiki duk da hakan dai akwai bayan allah da suke fita kowane sati kowane zan suna fita da awa waɗanda suna buƙatar mashina saboda wannan gudanar da wannan aiki din to alhamdulillah an fara dai amsa kiran mu akwai alhaji anas adamu wanda aka san da anas dubel gab da azumin nan ya bada ya kawo wannan mashin guda ɗaya sabo fil bajaj domin wannan harka na da'awa Allah ya saka masa alkhairi to muna bata Allah turo wani irin sa irin sa irin sa sannan muna buƙatar kuma full bus ta gidan marayu marayu da suke cikin gidan marayu ana kai su makaranta ne ana dawo da su da bus da suke tafiya kai ta kusan kullum yau tana gareji gobe tana gareji to da za a so a samu wacce take mai inganci da za ta dinga kai su a makaranta ba ta da wani matsala ba to kusan dai a takaice wannan shine a dan jawabi da zan yi a wannan karo amma kafin na rufe yana da kyau mu miƙa godiya ga bayan Allah da suke taimaka mana ba lallai kawai a ramadan ba a kowane lokaci a cikin shekara guda sukan taimaka mana daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci daga cikin wannan miƙa godiya ta musamman na farko shine Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa domin shine mu'assis na wannan tafiya gaba daya muna masa fatan alkhairi Allah saka da alkhairi sannan sai alaran ma ibrahim abdulrashid da kuma ita jagora malama da kaya abbas matan shi shek ibrahim aminu ibrahim daurawa wanda yadda yake kokari wajen faɗakar da maza haka ita wanda ke ba ta gudumawa wajen faɗakar da iyayen mu mata ita ma la saka mata da alkhairi sai akwai ah, dr isa ali fantani honorable minister of communication shi ma yana taimaka mana daidai gwargwado allah saka da alkhairi sannan his excellency the governor gombe state alhaji muhammadu inuwa ya shi ma allah saka masa alkhairi saboda yin tasa gudumawa da yake bayarwa alhaji muhammadu ali kumo shi ma yana taimakawa honorable aisha jibir duku memba national assembly wanda kowa ya ji irin gudunmawa da yake bayarwa ba karamin gudunmawa ba daga ta fara masallaci na juma'a da gina mana a gidan marayu Allah saka mu da alkhairi akwai alaji alasa mai wake akwai gidauniyar ramadan a sha'aban ko rajab ana mitin yan uwa kowa ya kawo taimako domin gudanar da wannan tafsir na ramadan da ayyukan ramadan wanda wannan taimako yana taimakawa sosai wajen gyare-gyaren su figu da wayarin da sauransu sannan alhaji dr bala bello cinka point shi ma muna miƙa godiya allah saka da alkhairi mai masaukin baki sannan ga iya garba akwai injiniya abdullahi wadda na taimakawa da transport na su waɗanda suka musulunta akwai waɗanda suke nesa suna nesa sun sun zo makaranta namu ba su kudin transport na zuwa da na dawowa a wannan makaranta din to yana daga cikin wanda suka ɗauki ɗawainiyar ba da wannan kuɗin transport ɗin yakan ba da shi na wata shida kawai ba na shekara alhaji abubakar habu mu'azu yana cikin masu taimakawa akwai ƙiƙe rano yana taimakawa shi ke ɗauka ma a sawa suna tidi. akwai dr abubakar ali gombe honorable usman bayero na faɗa injiniya ɗaya da sa'idu da excellency hajiya adam ibrahim haka dan bambo har yanzu tana nan tana taimaka gidan marayu sannan akwai honorable shehu abubakar jobi akwai excellency hajiya asma'u inuwa yaya matan gwamna mai ci ita ma tana taimaka wa gidan marayu sannan akwai wani bawan allah wanda yake ɗaukar nauyin malamai guda hudu wanda suke fita da awa kowane wata yana turo musu kuɗi domin wannan aiki Allah ya saka masa alkhairi Sana ko wani bawan Allah Alhaji Hamza darekta wanda duk lokacin za fita da'awa yana da gidan biredi ne to sai ba ya alƙawarin in dai za a fita ba ka da biredi kawai to biredi ne kan dumbula mana biredi mai yawan gaske wanda in mun je mutanen tsarma muna raba musu biredi bayan mun ci mun goshi Allah saka da alkhairi akwai kuma alheri bread su ma suna kawo biredi a gidan marayu kowane sati za su kawo biredi mai yawa kowane sati wanda za su ɗan kwanaki suna ci tana wani bawan Allah wanda ya kawo kayan abinci gidan marayu kowane bayan wata uku zai kawo abinci mai yawa masara shinkafa ge abinan gari man gyaɗa shi ma da saka masa alkhairi kowane bayan wata uku yana kawo akwai professor usman al-elafati provost na gomito university akwai professor sadiq bc bc na gomito university akwai professor sadiq umar abubakar sai kuma a alumance babu kamar wato musulmai na fce wanda sun haɗa kansu tun lokacin da malayi magana dubu-dubu har yanzu suke taimakawa sun haɗa kansu sai dai su dunkulo cek kawai su kawo mana a shekara muka samu kusan sama da miliyan daya a fce allah sa kawo da alkhairi akwai yan uwa da suke aiki a gidan rediyon gombe a gidan rediyon talabijin na gombe da kuma wasu ma'aikata a gombe lokacin government su ma suna turowa ana yankewa albashi suna turowa kowane wata su ma allah sa kawo da alkhairi akwai islamic medical association a yankin gombe state gombe state branch su ma sukan taimaka akwai masu turowa ta hanyar account daga garuruwa daban-daban kano kaduna zaria abuja jos maiduguri da sauransu to sai dai kawai ne ganin alat mu ganin alat shekara guda ana ganin alat ba ranar ba na ga alat ba Allah ya saka mu alkhairi sannan ba za mu karkare ba ba tare da mun mika godiya da esco members ba wanda su ne a jagorori na tafiyan wannan da'awa duk abin da aka shirya wanda ya gudana ya gudana ƙarƙashin tsarawa Esco. ba dare ba rana suna nuna su ƙoƙari Allah ya saka musu alkhairi sai rundunar hizba ga kuma bangaren su mata da kuma ma'aikatanmu na gidan marayu da na gidan darussalam da malaman makarantunmu da sauran lambobi gaba ɗaya muna musu fatan alkhairi shi malamin kura ne shi muna musu fatan alkhairi don ba ƙaramin gudunmawa ke ba ba ko a wancan satin yace a wannan abun da yake na na wanda yake wanda yake haka haka da yake hannu nan ya musuluntar da wani a can wata jiya wata jiya ne kan ko kasa ne a kasan kamaru ne masu sauraro irin wannan masu sauraro nan iya yana ji sai aka haɗa shi da shi a waya abin a sorry ba youtube a ta hanyar youtube ya musuluntar da shi a kamaru Allah saka masa alkhairi sannan akwai bayan Allah da suka bada gida wanda malam ya faɗa wannan baiwar Allah ta bada gida wakafi mamijinta wannan bawan Allah da ya bada kata malin gida alhakin jin abdullahi wakafi ga mahaifansa to Allah saka masa alkhairi sannan sai hukumomin tsaro wanda suna nan a koda yaushe suna taimakawa hatta akwai hukumomin tsaro suke zuwa lokacin ake tahajjud suna kekewa a gefe-gefe nan don su kare masu hajji Allah saka musu alkhairi yan jaridu muna nuna godiya Allah saka da alkhairi da kuma yan jaridu na zamani yan social media tunda kaga ta hanyar su ne har aka yada musulunci yanzu har a kamaru kuma ana sauraron mu a ko a duniya a yau din nan wani ya kawo taimako daga ƙasar Belgium ya turo kawai muna gani a maka alat daga kasan Belgium kaga duniya mu ta dawo a dunkule to wannan aikin yan social media ne Allah ta gama da alkhairi sannan da ƙarshe muna mega godiya da yabo ga sauran al'umma gaba ɗaya waɗanda lokaci ba zai ba mu damar wato mu ambace su ba wanda lokaci ba zai ba mu damar mu ambace su ba saboda in mutu za mu yi ta'ammuto din lokaci ba zai ƙare ba sannan har yanzu dai ba za mu gushe ba babban malaminmu shek Muhammad Bello Doma wadda tuntun tuntuni shine ta da mu asasa aka samu wannan karfafawa har ma muka gayyato shi malam din aka ci gaba da tafsiri shi malam saka da alkhairi sannan muna miƙa godiya da kuma saboda gudumawa da kuma goyon baya ɗari bisa ɗari da shi hakimin doma yake ba mu a dukkan wasu program da muke yi hakimin muna miƙa godiya Allah saka da alkhairi to da ƙarshe muna yi wa kowa fatan alkhairi Allah saka da alkhairi sannan eh wannan ah, an yi batun shi kamar Sheikh Grand Kadi Allah ji kansa muna fatan da malam da zai shi addu'a ta musamman da su irin su Grand Kadi da sauran bayan Allah musamman fetur din mu da suka Allah musu rasuwa muna fatan Allah ah, ya ji kansu to malam zai zo ya dan yi a jawabi a kai kuma ya musu addu'a da Allah ya jigan su. akwai bayan Allah suke neman addu'o'i na rashin lafiya marasa lafiya da kuma ta'aziyya da sauransu insha Allah muna gani a cikawa malam zai zo ya ambace su Allah ya saka mana alkhairi Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah alhamdulillah an saurari jawabi daga bakin shugaban kwamiti na da'awa a relief organization na gombe wadda shine dr muhammad lawan kuma ba ya riga da ya yi duk jawaban da suka mata babu lokacin da za a sake nanata abin da ya faɗa to a yayin da shugaba yake jawabi mun samu isowar malam Dawud ɗaya daga cikin malamanmu a nan jihar Gombe sannan kuma sai malam Aliyu Ibrahim wadda gashi nan tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa suna gaisawa shi ma ya iso a yayin da shi shugaba ke jawabi to a wannan gaba za mu saurari nasiha ne daga shekul mufassir kamar yadda babanmu tsohon grand kadi na jihar gombe alhaji usman baba liman yake faɗi shine sheik aminu ibrahim daurawa wadda mun kwashi kusan wata guda muna ragargazar romo daga tarin ilimi da allah ya wannan bawon allah kuma na tabbata za mu iya cewa jihar gombe mun fi amfanuwa da shi fiye da wato garinsa jihar kano na tabbata al'umma za su yadda da magana na faɗa malam muna godiya sannan a yayin da muke ƙoƙarin gabatar da malam ɗaya daga cikin malamin namu ya sake isowa wato malam adamu nijar shi ma malaminmu ne kuma ɗaya daga cikin aminai na babban malaminmu haka makalla a wannan gaba za mu miƙa abin magana domin gabatar da nasiha daga gare ka haka makalla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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين لبيار قوة رمضان hijira 1443 26 ga watan 4 2022 muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu tsawon waɗannan shekaru 24 tun daga 1998 shi ne shekarar da aka fara gudanar da wannan tafsiri ba shi ne shekarar da na zo gombe ba na zo gombe 97 lokacin an gayyace ni ne walima ta ɗaya daga cikin yan uwa da suka yi aure to a lokacin ba waya kuma ma ba wanda yake da mota abin da aka yi shi da an yi kokari an aika wa shirka ta same ni cewa ana gayyata ta zuwa garin gombe da sa hannun malam baba da alhaji abubakar mai gari da kuma muhammad kabir suna gayyata ta zuwa gwanzi su da aka na hawa mota wannan da ake hawa din nan daga kusa doguwan nan yawa aka cillo aka cillo aka zo tasha aka sauka da aka sauka a tasha saboda haka nake ina neman unguwar zai kada fari layi kaza to da aka nade mu na faru faru ya goyo wani a baya da kai ni shagon malam baba nan kafin a kai gidan alaƙar yi wani alaƙar suna tuna gudun lokacin da akwai kwali akwai kwali da ake gangarawa to nan na fara sauka wannan shagon na malam baba gadon mai alewa yau ba gadon mai alewa to alhamdulillah daga nan ne sai suka tattauna cewa ana bukatar lalle sun zo domin a gabatar da karatu na ce to lalle akwai wasu malamai da duk abin da zan yi nake shawara da su saboda shekarun da ilimin su da kuma irin shawarwari da su ba masu kyau suka ce waye da waye da waye da ce da Dr. Ahmad Bamba da Dr. Aminu bin Abubakar da kuma Sheikh Abdul Wahab sai aka suka yi kwanaki daga nan suka je suka sami waɗannan manyan malamai a lokacin da sami da abubakar ne ba a samu ba amma an samu an zona da su ahmad da kuma shek abdulhab da suka nan ya ce to ba matsala a lokacin kuma ina gabatar da tafiye a maiduguri ne a gwange layin zanki ofar masallacin alhaji gambo wanda suka san da yake alaji gambar da agogo sun san layi wannan kuma ya fara ne daga 94 ko 96 a 93 94 shekara uku na ina zuwa wato mai dubu sannan daga inda nake tafsirin kuma ina ina masauki na kuma yana yana bulunkutu kasuwa daidai layin jiya to shi ma akwai wani malam hassan shi ma dan tabu-tabu shi ke zuwa ya dauke ni bayan an sha ruwa can a yi kuma an gama sai dawo da yi kamar ƙarfe goma na dare to daga nan sai na ba mutanen mai duk rama hakuri ya zan dawo gombe kun yi tarihi yadda zuwa na gombe ya fara to da muka zo shekara da muka zo da ake ta samun matauki to sai lokacin a nan ya dawo ina jin eh, lokacin da abin da ya dawo daga jami'a shi malam eh, shek yalla eh, doma ba ko wani inda ya uwarsa ko kan wata take aure gidan wannan ne sunan sa dan ne nake don ka sai musu magana aka ba ni cikin rubu a matsayin ne mai masauki na lokacin ana abin nan a can sannan kuma inda muke karatu akwai ibrahim famara ina ba ciki tuno ne shekara ke da take tunowa in akwai inda na abu da na tsallake wani da ake na akwai ibrahim famara ibrahim famara ta dan uwan shi malam jalla doma akwai gidansa a can nan gaba nan da muke yin karatu kuma da yamma ta ko kwari nan an wuce wancan masallaci sai an gangara an yi haka an yi sama da ake cikin ba to ta cikin wannan kwarin muke bi idan shi alhaji ibrahim samus yana nan yana da wata mota a talib shi ke ɗauko ne kawo da tafsir a kai sun baya nan kuma akwai mutum biyu da su za su da mashin birnin a cikin kawai da yamma kuma wanda yake zagaye da liya a gari ya nuna mun gari da waye-waye shi ne da isa alifan kaji kuma zai zo bayan azahar da gina babur ɗin ka dafa mai ta yawo a gari da can na ita ce unguwa kaza na ita ce unguwa kaza na ita ce unguwa kaza idan mun gama sai mu gangara ga gadan nan ta su gaban ta sai mu je sai mu gaishe da mahaifiyar wata ran sai zauna a nan gidan har bayan sannan la'asar sai sai ɗauko na a mashin sai ga wuri to haka aka yi ta tafiya a waɗannan shekarun na wannan farko farko ke to daga nan kuma sai alhaji alasan mai wani bayan a wata shekara da na zo lokacin da muka fara zuwa da malama ne to sai aka ga yanzu a kwana zaman shago ba zai bi inda na zo da iyali ba zai da ya shago to sai aka samu wani gida aka aka aka kama aka ko aro aka samu to gidan mutum biyu ne to da aka eh, ga daki ga daki to sai aka ce to abinda za a yi a samu zana aka samu zana sai a raba tsakani tsakani da aka samu zana irin wannan da ya kawai da ake sai aka zo aka sa a kan gidan aka ƙasa tsakar gidan biyu zana ta kare kuma shi ko shi sai ya nan ne ne shi ma ko ba na manta gidan a tsallakan wannan shi ne layin layin anguwan da ake kiran su dungun yan boji mu daga sun ka ake da anan yan boji to saboda haka nan da fara zama da shekara ta zagayo sai alaji alaƙa mai waki ala zaka mada alheri ya ce an shi yana da gida ya kamata a daina yawon yau ana shago gobe ana layin yan boli da sauransu to shi da alaƙa alaƙa mai waki ya ci gaba da bayar da masauki a tsawon waɗannan shekaru wanda yana jin shekara shida mai bayar da yawancin lokacin kuma an ƙara matsewa kun a tafiya kuke ana taruwa ana ƙara matsewa to da aka shi ne alhaji balakinka har bayar da wani gida a kan kusa da masjidin sakawa muka fara zama shekara uku a lokacin da ina bana manta wata rasu da kusa ne zo lacca nan ya kai mun ziyara a gidan haka nan malam sa'idu jirgin da shi da malam ya kala ramma ya kusa boci kuma lokacin da suka kai ziyara a wannan gidan a wancan gidan na wancan kwari daga ba kuma aka dawo wannan gidan na kun gaida abubuwa yake farawa da rarrafe da rarrafe da rarrafe yake tashi da wani wani ce ga masu yaji da wata mota mai sani a gaba ana hu hu hu hu da malami za ka sai ta a malamin da suna jin daɗi a gani to Allah ne yake ka Allah ne yake sa abu albarka ana ba wanda ya san za a yi haka ba ba wanda ya san ba za a rayu ma a doyau ba kuma wanda ya san iya abin da muke da shi za a samu ƙari ko za a samu ci gaba ba wanda ya sa wannan a ba kuma wanda ya san wannan ba wanda ya san za a samu lokacin kuma ana zafin zafin aƙida mai zafin abu saboda haka yadda za a yi karatun ma da wanda zai zo karatun ma kuma a tsorace da maka a gaishe saboda ka aka yi ta hakuri wancan ya mulkiye mu wancan ya tsire mu wancan ya matse mu duk dai mace a yi ta hakuri sha Allah aka yi ta hakuri komai zai zai warware insha Allah kun ga Allah cikin kwanta tsawon lokacin nan muka samu haɗin kai lokacin da aka gina wannan masallacin shi babanmu a kiran jikadi yahya ahmad a shi da zai tafsiri a da sai gano damu muna yi a kan kuma da ai da kamata a shayi tafsiri guda biyu kusa da guda shi ya haƙura matsayinsa na uba ya janye a ɗauko tafsiri daga wancan ƙaramin shi a dawo da shi wannan dawo kun dalilin da ya sa a waɗannan shekaru aka yi ta tafsiri a wannan masallaci kuma duk shekara ta ya shirya mana walima ta shan ruwa ya karfafa mu ya sa mana albarka ya kara assafa mu da ƙarfin cewa a ci gaba da abin da ake yi daga nan sai aka fito da fita ƙauyuka cewa a yi amfani da asabar da lahadi duka asabar da lahadi da ake da su a dinga fita ƙauyuka ana gabatar da wa'azuzzuka da karatuttuka kuma alhamdulillahi ina ga babu local government din da bamu je ba in banda ma yan matsaloli da aka samu shekara biyu nan kusan duk shekara muna yin program ne guda hudu bayan wannan tafsiri akwai kai ziyarori da muke yi garuruwa asabar da lahadi wanda kusan da ya ka samu garin da bamu je ba a gombe kaɗan ne ya rage ina ji manyan garuruwa da ƙanana sai kuma karatu da muke bayan azahar na karatun zaure wanda muke bayan azahar tun ranar da na zo dama aka fara yin sa to mun ci gaba da wannan karatu na zaure har zuwa wannan shekara biyu ne dai ba a samu daman yi ba sai kuma lacoci na yamma na cikin unguwanni wanda ake gabatarwa kuma da can da safe ana karanta sahihu muslim muna karanta sahihu muslim a ina jin wancan makarantar da ɗaliban nan suke me sunan gudun kaga ɗaliban farko nan su mu'azzi kai ka ka tsohon malam a gani to su ne muka fara karatun sahihu muslim da su kun sa ana tafiya ne wasu suna ta gaba wasu suna tafiya wasu shekaru wasu sun rasu wasu kuma sun ci gaba wasu Allah ya ɗaukaka kasu wasu ma ba sa gwambiyar haka ake ta tafiya ake ta tafiya ake ta tafiya Allah cikin ikonsa dai ya tsare ya kiyaye ba a da wata fitina ba ba a kawo wata rigima ba kuma ba a kawo tashin hankali ba ba a raba kan musulmi ba ba kawo wani abu da zai kawo fitina a ce Allah wadai da abin ake yi ko cire da abin da ake ko kuma abin da ake ya kawo fitina ko ya kawo rashin ci gaba ko ya kawo rashin zaman lafiya duk Allah ya tsara bakunan mu ya tsara harsunan mu daga waɗannan abubuwa gashi ne yanzu alhamdulillah Allah wa ayyukan da'awa albarka kusan mafi yawa lokal government din duk muna da rassa kuma ana aiki kuma Allah ta'ala cikin ikonsa yana sawa aikin albarka muna fata duka dai a ƙarshe Allah ya karɓi waɗannan ayyukan namu kada duk wannan wahala da muke ta tafi a banza Allah cikin rahamarsa da jin kansa ba dan mu ba Allah ya mana albarka ya tafi ayyukan mu abubuwan da sahabbai suka shahara da shi shine ilimi da imani da ibada da aikin da'awa duk masu rubuta tarjaman sahabbai in ka duba siyar alamin nubala duk abin da za a faɗa a farkon tarihin sahabbai da sa, za ka ga ɗaya daga cikin hudun nan ne ko dai a ce yana da ilimi akwai sahabbai masu ilimi da yawa na ƙur'ani da na hadisi ko kuma a ce yana da ibada yana da jajircewa wajen ibada har ma ana taka masa burki akan ibada ta yi yawa kamar wa za ka iya bada misali da shi wanda saboda yawan ibadarsa sai da annabi ya dinga taka masa burki yana rage masa kamar abdullahi bin amr bin al wanda ya dauko azumi ya dauko tsayuwar dare kamar irin su abu darda shi ma da ta kare tsakaninsu da salmanin farisi su kuma ibada ne da wanda suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce su ɗaya ce ba zai aure ba ɗaya ya daina bacci da daddare ɗaya kuma kullum sai ya yi azumi in ya gama na farilla wata ɗaya sai ya nafila wata goma sha ɗaya shi kuma wannan yace kullum da daddare sallah zai wannan kuma yace ba mata ce matsala ban ka aure ta a ce ka yi mata cefane to ba za ma yi auren ba shi kenan ba su ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su ya taka musu birki zaka ga ibada da ilimi da imani sahabbai sun shahara da imani duk abin da Allah ya faɗa ba sa ja komai nauyin labari sai su yarda da shi kamar sai na bakar siddiq da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je isra'i ya dawo aka ce a je a gaya masa yau fa ka ya ce ya wasu doguwar tafiya ya je baitul maqdis kuma ya je sama ce to me matsala dan ya je baitul maqdis ya je sama waye kai shi gurin aka ce Allah ya ce Allah zai kai ka fiye da nan ma an ce Allah zai kai mutum kuma sai kai mamaki kun ga imanin ya kai imani ilimin su ya kai ilimi ibada su ta kai ibada sannan kuma aikin yada addinin musulunci mafi yawan sahabbai kaburburan su baya jaziratul arab yana afirka yana asia yana sham yana iraki duk sun tafi su je su buɗe makarantun ƙur'ani su kira mutane zuwa ga musulunci wannan shi ya addinin musulunci a duniya kuma malamai suka zo suka dora har zuwa yau kafin da zai baka takaici yanzu abubuwa guda uku da aka sa musulunci a gaba sai mun faɗaka abu na farko shine akwai waɗanda suke ta ƙoƙarin suna riddatar da musulmi suna fita daga musulunci kuma project ne aka ɗauko shi mai dogon tarihi mai dogon zango ana nan ana ta je ƙauyuka wasu da kuɗi wasu da taki wasu da abinci wasu da magana ta tashin hankali ana riddantar da mutane suna fita musulunci wannan ku abin takaici ne sannan kuma na biyu shine ƙoƙarin haɗa rigima tsakanin musulmi da kawo tashin hankali da rashin fahimta wanda wannan sai mun yi takatsun suna cikin maganganunmu da ayyukanmu akwai wannan dabarar da ake ta yanzu musamman saka magana kabilanci da magana kawo bambancin rigingimin addini a cikin musulmi za ka ga yanzu ka shiga social media in banda zage-zage tsakanin musulmi cin mutuncin juna wata magana ba ba kai ba sai a kawo hotonka a saka sai a rubuta kafin ka gyara ta yi nisa ta ce ba kai bane a ce to wa yaushe da ba kai bane wanda ya ji ba kai bane din daban wanda ya ji kai ne daban yanzu muna zamanin jita-jita da yaɗa fitintunu da kawo tashin hankali kuma sannan ana nan ana ƙoƙarin sarƙafa rigima kabilanci tsakanin hausawa da fulani ina jin za ku ga waɗannan yanzu akwai ƙungiyar hausawa wai zalla da ƙungiyar fulani zalla suna nan suna ta rubuce-rubuce har ana zagin shi usman dan fodiyo da sauran musulmi da suka yi jihadi suka kafa addinin musulunci da sunan cewa kabilanci aka yaka ko kabilanci aka kafa to wannan fitina tana nan tana burin kasa sannan kuma ga fitina na sassauta addini da haɗe shi da suna daban-daban cewa wa'azin ma da muke dana zuwa a musulunta a daina kirista ya zauna a kiristansa musulmi ya zauna a musuluncinsa a ci gaba da tafiya haka wannan wata sabuwar fitina ce ta zamani ta cinye kasashen larabawa ta shigo mana nan to da haka yanzu kana wa'azi a musulunta ma sai aga kamar ka zo da wani abin da ba a yayin sa kawai ka bashi kiristansa mana kai musuluncinka wa yake da tabbas in ka ce canza ba sai an je lahira samu tabbas ba so da kirista ya zauna a kiristancinsa musulmi ya zauna a musulminsa ba yahudi ya zauna a yahudancinsa an je lahira a gane waye akan gaskiya wannan da'awar ta fara karfi akwai ta kasashen larabawa da yawa kuma ta shigo mana nan gurin yanzu so da haka nan gaba fa ana kokarin caccanza lafuzan maganganu kuma innal ladina kafaru ya zaka fassara shi waɗanda suka kafurta to ba a son ka riga cewa waɗanda suka kafurta sai dai ka ce waɗanda ba musulmi ba to ai kafaru ma ba fassara bane yadda Allah ya faɗa ni ai taba sokwace ne bawon Allah yana yin tireda yana sai da kayan provision ɗinsa. to akwai wani kirista yana zuwa yana siyayya a kantin to ran nan sai kai dan sokwace sai kai tafiya sai ka bar yaronka a gurin shi kuma yaro da wannan yazo zai siya sai ce kai kahuri me kake so kahuri to in ga canjin ka kahuri sai shi abin yake damun sai ce wannan yaro kullum da dan sakwato ya dace yake masa wannan yaro naka ina siyayya amma mun zo sai dinga kahuri kahuri sai ce kana sallah sai ce a ba ma sallah ce dan kahuri kan kahuri kace to ka sallah ina wata magana ko ce dan kahuri kan kahuri kace kaga ba boye boye to wannan abubuwan wata sabuwar fitina ce ta zo sannan kuma ga fitina ta zagin malamai da zagin shugabanni ita ma tana tana yaduwa da zagin malamai da zagin shugabanni duk wanda zai zagi yanzu sai ka ga malamai a zagi malamai a zagi shugabanni wannan fitina ta barke yanzu a tsakanin musulmi ba iya nan kasashen ba ta fi shekara Kusan kin gadin gwar ake yin ta har zuwa yanzu zagin malamai da zagin shugabanni wannan wata sabuwar fitina ce ita ma sai an yi ta addu'a kuma an takaita faɗaɗa ta da shiga cikinta shugabanni suna da daraja a aƙida ahalin suna ba a zagin shugaba kuma a aƙida ahalin suna ba a zagin malami ko malami ya yi kuskure ka rubuta ka kai masa ka nuna masa inda ya kuskure ya gyara amma ka ce kana neman wanda ba shi da kuskure to babu shi a duniya kowane malami ko a rubutunsa ko a lantarsa ko a karatunsa sai an samu cintiɓe ko kuma ya rubuta wani abin da ba daidai ba ne sai an faɗakar da shi ya gyara wani ma har mutu bai san ya yi kuskuren ba sai ya mutu ɗalibansa ko almajiransa ko masoyansa ko makiyansa ma su zo su gano kuskuren su fito da shi hatta kai yanzu wasu ba ma sa zuwa don karatu don su amfana sai don su ji a ina aka yi kuskuren nahawu ko kuskuren balaga ko kuskuren ingancin hadisi ko kuskuren naƙari ko kuskuren wannan sannan kuma wasu yanzu kai magana ma kace a daina wa'azi a fili ana zagin shugabanni ka dai ajena zagin shugabanni sai su ga kamar ma ko an fiye ka ne ko ka lalace waɗannan fitintinin guda biyu zagin shugabanni da zagin malamai sai an yi taka tsantsan da su domin da ranar da aka ce darajar shugabanni ta faɗi darajar malamai ta faɗi to babu wanda ya rage maka a duniya to da ka mu yi a hankali a kan wannan kun ga abubuwan sun zama guda huɗu kenan haɗa rikicin addini rikicin ƙabilanci fitinar haɗa addinai su zama ɗaya da kuma fitinar zagin malamai da zagin shugabanni da kuma riddantar da mutane da ake kai ina zaune a gida wata ran sai wata kungiya ta fulani da suke shiga aji suka kira ni suka ce malam kana ina nace musu ina Abuja suka ce to da Allah da ka dawo Kano ka sanar da mu za mu kawo maka wani abu za ka gani nace to bayan na dawo su suka same ni da wani Dubai a cikin Dubai din an fassara Bible ne kuma an zazzagi musulunci shi sama ba na son kunna shi an zazzagi musulunci an faɓata sunan musulunci an yi mana shar an ce addini na ta'addanci na zubar da jini na kaza an yi da fulatanci an yi da hausa an yi da barbanci an yi da yare daban-daban ana yadawa ana bi kauyuka ana ba mutane kuma wanda ya design din device din ma mun samo shi wani bature ne cewa a yi shi design ya dace da yanayin ƙauye. yadda ba sai ka yi caji da wuta ba ana cajinsa ne da sola yana da fananta sola sannan kuma yana da ƙwarin da ko ya faɗi baya lalacewa sannan na uku kuma yana da wato zai ɗauki lokaci kana saurare sannan na hudu ba za ka iya cire abin da ke ciki ka canza wani ba so da sun yi bulbin ɗinsa akan wannan don lokacin da muka kawo irin sa, mun yi ta ƙoƙari mu goge yi ɗigoguwa da suka gaya mun suka ce to malam ga sabuwar fitinar da ake ciki yanzu wannan dubai saboda yanzu masu wa'azi ba sa iya shiga kauyuka saboda fitintinin kashe-kashe amma an ka je ka ba mutum ɗaya yana ciwo zai ta yawo da shi yana sa wa 'yan uwansa suna ji shi ma yana ji to sai kaga kuma a ciki akwai dafi sosai kuma fulanin mu da yawa malam sun yi rinda sun daina sallah sun fita daga addinin musulunci saboda haka malam ku yi wani abu na ce to ba komai na ɗauko device ɗin na buɗe suka kunna min na ji da yake daya a cikin fulatanci ne wani ban ma jimi ake cewa amma ce musu to ba komai na kirawo wasu yan uwa fulani suka zo suka ce ka ai malam abin ba dadin ji zagin Allah kawai ake da annabi da musulunci da su dan fojiyo da sauran manyan da suka wa kasan nan aiki su saddauna su waye da sauransu suka ce saboda haka yanzu ya za a yi sai nace to abinda za mu yi ai ana yakin ka abinda irin makamin da ake harbo maka kai ma ka harba irinsa raka wannan abin a ina ake samun sa da mun dauka a london ake sai na kira wani tsohon lauya wanda tun 1980 yake koyarwa a jami'a mafi yawan manyan lauyoyin najeriya ma duk ɗalibansa ne da manyan alƙalai sai na gaya masa sai ce to akwai sa da yake karatu a london in ba shi guda ɗaya zai tura masa ya tura masa london suka je wani kamfani aka ce ba a london ake yin sa ba don ba a sa adres ba kwata-kwata a china ne sai muka yi tacin muka gano kamfanin akwai wani yaro da yake karatu a china sai na kirawo shi na ce masa da allah ka je kamfanin nan ka binciko mana irin wannan device din da ake kawowa najeriya cikin harshen fulatanci da harshen hausa da sauran harsuna da ya je kamfanin ma sai tara ashe kusan harshe dubu shida ne ma da ɗari hudu na duniya duk an fassara wannan abin cikinsa kuma project ne da aka yi tagitin din mutum biliyan biyu a duniya ake so su fita daga addinin musulunci wato da mu miliyan dubu da miliyan ɗari biyar da kuma wanda za mu haifa da ake tunanin za su kai miliyan ɗari biyar to ana son duk mu fice daga musulunci to da cikin yamma yin yarukan duniya suka fassara waɗannan to kowace ƙasa ana duba kalan nata sai a kai mata to mu a nan an ga cewa ƙabilun da suka fi jajircewa akan musulunci manya a arewacin najeriya hausa fulani da da kuma kanuri da sau aka sai aka kawo na waɗannan yarurruka guda uku ake ta yaɗawa to kuma ma da muka samu labari don kwanan nan wasu tawaga ta masu wa'azi sun zo daga maiduguri sun same ni cewa masu kawo agajin nan da taimako da masu bayar da abinci din nan na taimako ga 'yan gudun hijira to su ma suna amfani da irin wannan device in su baka abinci sai su baka shi su ce ka je ka saurara cikin harshen kanuri amma kuma ana kiran ka dai da fita musulunci cewa an kashe maka yan uwa sannan kuma ba wanda ya baka tallafi sai mu muka kawo maka abinci da aka ka daina sallah su ma su tawaga suka zo ta manyan malamai daga maiduguri suka sami su akwai wannan fitinan mata ta so sai na hada na wancan kungiyan fulani da suka kawo min wancan dubai da kuma wancan na bare bari da kuma abinda masu da'awa suka kawo min to muka yi muka yi muka yi mu samu inda ake dubai din da mu samu ba sai Allah haɗa mu da wani ɗan kasuwa mai kamfanin Tiamin Rai shi yana zuwa China yana siyo injinan kamfanin shinkafa sai na bashi device ɗin sai ce yana da wani aboki musulmi a China zai tafi da device ɗin ya kai masa ya ga ya za'a da aka kai masa yace wannan tabbas ana ta yin su kiristoci suna ta yin su suna baza shi a duniya kuma yanzu shi ne hanya mai sauki ba sai ka shiga daji ka sha wahala ba sai ka zuba duk abin da kake so ka dura su kuma iyayen mu fulani na daji akwai su da son saurare kuma gashi an baka abu kyauta kuma har da cocilan a jiki da in dare zaka haska sannan baka sa batir baka cajin wuta a jikin fitilar kwai zaka kafa shi sai ya kama caji ko kai haka da rana sai ya caji sai ka ci gaba da bayaninka sannan ko ana ruwa baya gun komai in kuma ka wurgar da shi ma sai ka dau ka baya fashewa sun yi la'akari da arha da kuma abin da zai kawo to saboda haka sai ya tafi da shi china da ya je china da shi sai ya samu waɗannan musulmin na china sai suka ce eh lalle wannan an daɗe ana yi su sun yi mamaki musulmi ba su taɓa yin irin wannan project din ba na wa'azi a cikin device a dinga bi kawai ana yaɗa kace ce ba taɓa yi ba amma tun da an kawo me ake so a yi ya to da Allah muna so yi mana samfur ne ko guda biyu ko uku za a suka ce to a turo wa'azin amma kada ya wuce 8 gig to sai na zo na kirawo wani dr muhammad abubakar babarbare ne yana koyawa a jami'ar a jami'ar maiduguri kuma ya yi sa na digirin ɗaya na biyu na uku a madina sai nake gaya masa cewa to ga project ya tashi muna son za mu fassara rukunan musulunci biyar da rukunan imani shida da tarihin annabawa yadda dai suka tsara nasu mu yi mu ƙara mu zuba ibada da alwala da sallah da tsarki mu kaiwa mu ba wa ƴan uwanmu sai ce to shi muryarsa tana da ɗan dashewa amma ko yaro da zai haɗa da shi haka sai haɗa ni da wani yaro shine ya zo ya yi program ɗin cikin harshen kanuri sannan sai na kirawo malam abubakar yola na ce masa ga project ya tashi don allah ya bincika mana cikin malamai fulani wanda suka iya fulatanci tsantsa domin su kiristocin ba fulatani suka nema tsantsa amma kirista dan da da projector na haska muku za ku ga abin takeici saboda haka yace mun to zai bincika to yana tsaka bincika sai aka bani wani lambar Dr. Dikko shi kuma yana koyarwa a jami'ar Jos shi ma ba fulatani ne sai aka bani lambar sa sai na kirawo shi nace masa ga project din da za mu cikin harshen fulatanci sai na kuma kira Dr. Muhammad Tukur Almanar a Kaduna shi ma na gaya masa to shi ma dr muhammad tukur sai ce to fulatancin ma fa malam kala kala ne shi ma dr duk ya ce min to fulatancin a wace area kuke so domin fulatancin yola yana da bambanci da na gombe na gombe yana da bambanci da na kano da da sakwata da sauransu na jiga shi kuma nasa na jos ne shi ma da bambanci saboda haka sai an ga a ina matsalar take na ce to area yanzu tana tsakiya ne inda aka fi fitinan nan sakkwato zamfara kadi naija katsina kaduna waɗannan jihohin guda shida nan ne target ɗin mu so fulatancin da ake ji a wannan gurin shi muke so mu amfani da shi a matakin farko saboda haka sai muka samu wani malam zakariya ashe shi yana cikin ɗaliban ma na darus sunna shi ma yana wa'azi a rediyo cikin harshen fulatanci nan ne yau dr muhammad lawan da malam abubakar eh, ma'alaji abubakar mai gari waya cewa in akwai masu wa'azi da fulatanci a gombe a turo min jerin yau azinsu da su ma sun turo min episode ɗaya ɗaya na wasu 'yan uwa da suke wa'azi cikin harshen fulatanci da masu karanta da riyadu salihina da tafsiri da sauransu to duk sai muka auna muka ga to inda muke son fulatancin ya sauka irin na eriyar da ake fitinar ta fitina ta fi yawa to ne ya kamata mu fara sa tage sai muka ne malam zakariya sai muka bashi ah, duk waɗancan sai na aika musu su je gidajen rediyo su yi recording don a samu sound mai kyau da suka je wani gidan rediyo na fm suka faɗi kowane episode ɗaya ga abin da za mu ba su na tura musu da kuɗin aka yi ga baki ɗaya episode ɗin suka turo mana shi ma wancan muka tura shi je na filatancin sannan na sa wani ayola wani ɗalibi ne shi kuma suna karatu da huzaifa a madina shi ma ya zo hutu yana nysc ya gama karatunsa shi ma ya mana da fulatanci amma shi na yola sau da aka yi aka yi fulatanci guda uku sai muka ce to an zo za a zaɓi wanda za a sa a wannan episode ɗin na farko sai muka ɗauki na shi malam zakariya sai aka saka aka tura china ni kuma sai na yi na hausa episode tamanin minti ashirin ashirin sau tamanin sai aka haɗa waɗannan sai muka tura muka ba wannan sai kai china to da aka je dami musu gwari-gwari sai muka sa hausa muka ware wannan muka tura shi daban ya gaba tunda ba jin me muke faɗa suke ba kasu je su hautsuna mana mu zo mu kasa ganewa muka sa fulfil de sai muka ruba esitan wannan kowanne ɗaya da muka rubuta fulfil da a jiki don kasa a ƙarshe muka ware muka muka ce kanuni esitan 1 two three haɗi zuwa yadda aka yi to suka ce mana to ya muke so a yi mun aiko yare uku su yadda kiristocin suke nasu su kowane yare abu ɗaya ake yi kowane yare ɗaya device ɗaya muka ce mu wannan zai mana tsada ba ku da technology da za ku haɗa yare uku three language in one device suka ce money everything is possible suka ce komai a china possible amma money muka ce ba matsala ku yi akwai money din to shine suka haɗa mana yare guda uku da bottom a sama in ka danna nan sai ya koma hausa in ka danna nan sai ya koma kanuri in ka danna nan sai ya koma fulfulbi suka kawo mana bayan sun kawo mana sai na turawa sarkin musulmi ta waso kuma na tashi ma musamman na je har sakwato na nuna masa sannan na bi manya-manya kai a ofishin shugaban kasa sai da aka kai wannan har gaban shugaban kasa da wasu manya-manyan ofisoshi din na baya aka kai musu cofa ga fitina ku kanku jami'an tsaro kamar ss police sojoji din na sanar da su cewa wannan abun ba fa kawai bindiga za a yi ta harbawa ba akwai wata fitina da ake haɗawa a ƙarƙashin ƙasa tsakanin ta ƙabilanci da kuma ta addini so in ba a shigo da wannan ba ko ana son a yaƙi ta'addanci nan ba za a iya kawo da shi ba sai dai al'umma gaba ɗaya za a ƙara so a shigar da abin ta harkar wa'azi to duk wanda aka kai ma waɗannan sun yaba sun yi murna sai dai kawai ba mu samu ƙarfin gwiwan da za a bugo shi ba to daga baya na samu su ɗaiɗaiku waɗanda suka yarda suka ce mana muna son a buga shi da yawa to in gwargwada yadda ka buga shi da yawa gwargwada yadda ya sauki kuma misalin za ka buga dubu to zai fi tsada in za ka buga dubu biyu zai fi arha in za ka yi dubu goma to ya fi arha in za ka yi dubu ashirin ya fi arha to kana ƙara yawansa ne arhasta tana sauka amma in kaɗan za ka yi to zai fi tsada to da ka ciwon ai mana guda dubu to zai yi tsada sai dai mu mai da shi dubu biyar ko mai da shi dubu goma sama kuma kuɗin ya ƙaru ta shi wannan alhaji aminu sai ya ce to ba komai shi zai ba da lamuni su su buga device ɗin gaba ɗaya su buga wannan in sun buga sai ya zama mu kuma su ba mu lokaci mu tara kuɗin kada sai an a ce sai an gama tara kuɗin sannan za a yi aikin su su yi aikin idan mu mun kasa biya ta shi mana lamuni zai biya kuɗin gaba ɗaya sun haka suka bamu lokaci suna aiki suna turo mana har cikin kamfanin har inda ake abin har kwamfuta da suka yi design din abin suna suna turo mana muna communication da su har suka gama suka gama suka gaya mana ga sun zuba a cikin kwantena an mu ake jira mu turo kuɗi sannan sai a tura to alhamdulillah kuɗin je an samu kusan rabi kuma an tura musu rabin ana nan kuma ana ƙoƙarin haɗa rabin to hatsarin shi ne ina gaya muku dabara ne da kullum dabara da ake yi mu muna nan mun tare a birni muna ta wa'azi wajen tafsiri ɗari wajen tafsiri ɗari biyu. wata takarda da na gani daga Bauchi sai da ta bani tsoro masu tafsirin kungiya ɗaya kawai mutum ɗari da da talatin biyar, na kungiya guda ɗaya to kungiya ta biyu ma in ka nata kungiya ta uku in ka nata sai ka ga cewa wuraren tafsiri sun yawa amma ƙauyuka suna nan ana rarake ƙauyuka ko mutanen ƙauye kamar yadda a cikin mukaddima na ibn khaldun ya kawo sun fi mutanen birni juriya idan aka sa mutumin ƙauye a cikin fitina to sai ya zo ya ragargaza birni shi ya saba hawa bishiya da tsalle ku ne kuke jin kaji ku sha abin ku sha ruwan sanyi ku ku saba da wahala ba shi ya saba sai tafiya da kora saniyarsa da sanda ya tafiya kilomita dubu bai tsaya ya huta ba da aka ɗora shi akan wata fitina to za mu sha wahala

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوه واقتدوا به قولا مفيدا وعدلا وإحسانا وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدل في قلبي إن لم يتواجه irin na kwanan wannan kuma ala Thank you. suraka in ka canza zai koma hausa in ka canza zai koma fulatanci zai koma mun ba da tarihin annabawa efisan tamanin ne wannan ɗaya ne akwai da za ka dinga duba nes nes nes sannan nan kaga panel ne na cajin solar to in kai haka sai ya zama yana caji da rana kuma in fitila kwai ce ma kai haka a jikin fitila kwai sai ya kama yin caji a cikin fitila kwai kaga bottom din na a sama su ne yake caccanza yaran da su nan kuma wajen ƙara ne da ragewa da kuma kana son ka ci gaba next next next next akwai tarihin annabi musa annabi isa annabi muhammadu duk manyan annabawa tun daga annabi adam da yadda ake sallah da alwala da tsarki da sauran abubuwa haka muka yi shi a nitse yadda mutum ya zauna yana ji zai ta jin haka da kuma kira da cewa fulani ba 'yan ta'adda ba ne saboda shi usman dan fojiyo da ya zo jihadi ya yi ya kawar da shirka da bori da tsafi ya haɗa kan mutane a kan tafarki madaidaici kuma an ci moriyar wannan shekara ɗari biyu sannan muka kawo cewa ai da ba fulatin ma ba san shi da kashe mutane ba shi da motarka za ta lalace a bakin daji ya fito ya baka madara ka aje motarka da kaya ka tafi su zo su maka kiwo su tsare maka haka je ka dawo yaushe muka san ba fulata ne a dawa zai ɗauki bindiga ya tara hanya ya ce a bashi kuɗi ko ya harba mutum muka ce waɗannan ɗabi'o'in ba na fulani ba ne to da ya kamata masu irin wannan su aji makamansu su tuba koma ga Allah domin kome kake kake zai kare mun musu wa'azi da faɗakarwa kuma eh, jami'an gwamnati da jami'an tsaro da ss duk mun kai musu sun saurara kuma kowa ya yaba har ofishin shugaban ƙasa sun yaba da wannan a ah, device da muka yi wanda kuma farko ne za a iya ci gaba to wannan shine a takaice project din da muke sai a mana addu'a project din ya ci gaba ya kuma samu karbuwa kuma a ƙara wasu yarurrukan ma a ci gaba da karanta da mutane da aika waɗannan abubuwan cikin ƙauyuka muna fata a sa albarka a sa alheri allah kuma ya amsa mana to yan uwa a takaice dama na ga muku na ce sahabbai ilimi ne da imani da ibada da aikin wa'azi da karantawa. to muna fata abinda muka karantar a wannan wata inda muka yi daidai Allah ya karba inda muka yi kuskure Allah ya goge kuskuren a zuciyarku mu kuma Allah ya yafe mana inda aka samu tuntuban harshe ko aka sami kuskure ko jahilci ko rashin fahimta ko ganewa kuma ko da yaushe na kan bada wannan damar cewa wanda ya ji a cikin karatu muna yi an samu tuntube ko gyara ko shawara ko nasiha fa abu da take ya a cikin karatun da aka yi na rana kaza an samu tuntuɓen harshe maimakon ka ce kaza ka ce kaza ko kuma abin da aka ce din nan kaza ya kamata a ce irin waɗannan mu a wajen ilimi daɗi yake mana kuma ba ma jin nauyi in zo karatu na gaban ce a jiya a wajen karatu an samu tuntuɓen harshe ko an samu kuskure ko an faɗi kaza ba daidai ba ko mun samu gyara daga wani bawan Allah Allah saka mana alheri da aka daidai shine kaza wancan da aka faɗa kuskure ne wannan ba wani abu bane a cikin babu ilimi ka faɗa abu yau gobe ka gani kuskure ne ka gyara ko ba ka yin abu daga baya shi yasa an je kana bincike za a ga kana ta canzawa an san ka da kana kaza sai a ga ba ka yi ko an san da ba ka yi a ga kana yi an ta ba malam da ba ka kaza ka ce da ban san daidai bane kuma da kana yin kaza ka ce da din na dauka daidai ne to da na ci gaba da bincike sai ga wannan da nake yi din akwai kuskure sai na bashi wancan kuma da bana yi sai na ga daidai ne sai na koma kansa kuma imam mali ya koya mana cewa la adari nisful ilmi fakka ji nauyi a aiko maka tambaya mai saurare yana jiran ka bada amsa kai kuma kana ganin kanka shekul islam sai a jinjiro maka wata tambaya ne to ba laifi ka ce ka wannan tambaya gaskiya ba san ta kakka ji nauyin haka kakka ce a to ni yanzu masu saurare idan na ce ban san wannan ba su ɗauka ma ban yi karatu ba to kai haka ka halaka kanka ka ce baka sani ba kawai mala'iku ma ta suka la ilma lana illa ma allamtana to ba girma ne zai faɗi ba lokacin da malami yake cewa ban sani ba akan abin da bai sani ba to wannan ba abin da yake kara masa a wajen Allah sai daraja haka lokacin da kuma ka gane daidai ka gyara kuskuren ka ka koma kan daidai wannan ba abin da zai ƙara maka a wajen Allah sai daraja wato arju ila alhaq khairun min at ala al-batil ka koma kan daidai ya fi ka shuɗe a kan ba daidai ba saboda ka faɗa ko ka saba ko kana yi haka muna fata Allah ya saka yan uwa da alheri wanda duk muka ɗauko wannan aiki da su tsawon shekara 24 yau wasu sun rasu da yawa muna roƙon Allah ya ji kansu wasu kuma suna nan da rai sun samu canjin wajen aiki ko canjin jiha ko ma sun tsufa wasu ma sun zama mu ba yadda za mu dole mu su a kakannin eh ko muna nan a shabab din matasa gaba furfura ko ɗaya na hannu shabab ma waɗannan ya duk tsofaffi ne Allah malam Ibrahim zai zaka wannan yanzu mu ga su malam duk abin nan eh, kakan mu. kaka ɗahiru profesa kaka ɗahiru to ya zo waɗannan ya za ka yi da su sun tsufa to za ka amma muna na a matasa mu ci gaba matasa ko ya haka to Allah ya mana albarka baki ɗaya Allah ji ɗan kakanmu babanmu alƙali Yahaya Ahmad Allah ya sa yana jannatin firdaus dr alkabi ibrahim wanda muka fara wannan gwagwarmaya da shi hatsarin mota ya rasu ya da daga maiduguri ba za mu manta da shi ba ko da yaushe su kankani Allah ya sa yana aljanna sauran yan uwa masu aikin da'awa wanda gobara ta kone lokacin da ake mai suna dan uwan malam labaran wanda aka yi gobarar nan ta kone da gidan alasan da aka tafi da a wata fata da wata da wata da waɗannan mulamun waɗannan mulamun ta rasu da ana rasuwa wasu na rasuwa wasu na girma wasu na girma wasu na shekaru da bisa ban da bisa ban da sun tafi shekaru ya yawa da ya yawa to muna fata da fata a rayuwa da kawo da abubuwa da an yi mana albarka da albarka da kuma ya kuma kuma da ayyukan mu wassalamu alaikum